tun da farko dai a sakon da ta aike wajen wannan taro ministan kudin najeriya mrs kemi adiosu ta ce makasudin taron shine tattaunawa da kuma gano hanyoyin da za a samu kudaden shiga domin gudanar da ayyukan ci gaban al'umma ta yadda za a kaucewa basussuka da ke tattare da makudan ruwa abinda kuma ya sha bamban da bangaren harkokin kudi na islama alhaji aliyu ahmed darakta ne a ma'aikatar kudi ta tarayyar najeriya wanda kuma ya wakilci ministan rahoton kudin ƙasar. Ana ƙoƙari ne a ga yadda za a samu resources za a ce kenan da yi financing manya-manyan projects a Najeriya. To da shike a hakikanin gaskiya kuɗi ya fara ma gwamnati kaɗan. So saboda haka dole ne duk yadda za a yi a san yadda za a samu kuɗi daga kowane ɓangare hasali daga Islamic eh, Development Bank wanda duk wani kuɗin da za a samu daga gare su gaskiya yana ɗan da rahusa fiya da in an tunkari wayansu bankuna wanda su ba abin nan suke da shi ba amin sauran bankunan duniya wanda yake su gaskiya suna dan da tsada a kan abubuwan da suke dora a kan ruwan da suke dora a kayi to koya kamfanoni masu zaman kansu ke ganin irin waɗannan tarurruka zai taimaka wajen bukasar tattalin arziki da kuma samar da aikin yi tambayar kenan da naiwa alhaji garba imam shugaban wani kamfani na hada-hada kudade na islama da ke birnin abuja bankunan da muke gani yau kurkusa da mu wanda za mu je mu buɗe kofar su mu shiga sun sami hanya da za su je su haɗu da bankunan da suke kasashen waje kuma na musulmai kuma bankuna da suke tallafa wa cigaba cigaba ta hanyoyin da yake karuwa arziki za ta karu tun daga kan manya-manyan ma'aikatu har zuwa kanana za a samu hanyoyin da za a ɗauki mutane aiki saboda idan aka samu kuɗi ta hanyar eh, banki na musulunci aka kafa ma'aikata aka ɗauki ma'aikata ai kaga an samu karuwa ko Mr. Okan Astafli shine shugaban kungiyar raya harkokin kasuwanci na Islama na duniya. The question remains, how do you achieve sustainable development? Again, this is where Islamic finance comes in. Ya ce har yanzu dai tambayar a nan ita ce yadda za a bullo da hanyoyin raya ƙasa domin al'umma. Wannan ne ya sa muke ganin ta wannan bangare ne muke ganin bankunan Islama za su taka rawar gani. Rawar da suke takawa kuwa shine na bunƙasa tattalin arziki ba tare da raba ba abinda kuma yanzu duniya shi take nema. The principles of Islamic finance offer a just and fair socio-economic system where there is a strong commitment towards the well-being of the society. Najeriya dai yanzu haka tana da bankin Islama guda daya mai suna Jaiz Bank, bankin kuma da ya samu lasisin fara gudanar da harkokin kasuwanci hada-hadar kudi a shekara ta da goma sha shida. kuma bincike ya nuna cewa akwai kimanin cibiyoyin hada-hadar kudi na Islama guda hamsin a sassa daban-daban ta duniya. baban ya jibrin murai amurka daga lagos